Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga mai kyau ya same ka to daga gurin wa yake daga gurin Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin kuma da duk kaga ya same ka mummuna wannan kai ka jawo wa kanka da haka karka bata wa kowa lokaci in dai ga matsala tattare da kai to na rantse da Allah kai ka jawo ta Allah ba ruwansa da kai kawai shi abin da yake so ka bi shi ya baka roman shi amma daga ka ganka cikin matsala ko damuwa to ka zargi kanka kar ka zargi Allah subhanahu wa wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula Allah ya ce mun turo ka zuwa ga mutane ka zamanto manzo wa kafa billahi shahida ko Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shaida akan haka an gane magana da kyau ko alarama Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir wa ma antum bimu'jizina fil ard na'am wa ma asabakum min musibatin Allah ya saka alarama Allah madaukakin sarki ya ce abinda da duk ya same ku na musiba fa bima kasabat aidiku na rantse da Allah hannunku ne ta tsororto wannan abu a hakan ma kuma Allah wa ya'fu an kafir yana muku afuwa da yawa bai cika kama ku da mugunyar abin da kuke aikatawa ba yanzu idan da duk abin da Allah muka aikata masa zai kama mu da hi na da Allah babu wanda zai saura a doron kasa yasa a wata aya ce mata raka ala zahari hamin dabbatin ko ba yadda za a yi wani ya saura a doron ƙasa inda duk abin da muka yi sai Allah ya mana hukunci da shi ma raka ala zahari hamin dabba ba wata dabba da wani ɗan adam da zai saura a doron ƙasar nan yasa duk wannan rigingimu da ka gani jama'a duk wannan matsaloli da kuka gani duk rashin walwala da kuka gani duk fitintunu da kuka gani duk tashe-tashen hankulan da kuke gani duk yunwa da kuke gani duk fatara da kuke gani duk kuncin rayuwa da kuke gani duk rashin walwalar da kuke gani na rantse da Allah da tsadar abinci da komai da kuke gani na rantse da Allah babu wanda suka jawo wa kansu face mutane waɗanda suke aikata sabo shi yasa mutanen arziki a cikin alkur'ani yawanci sai kaga suna cewa a fatuhulikuna bima fa ha'u minna yanzu Allah za ka hallaka mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa akwai wanda duk aikin da ake na saban nan na rantsi da Allah baya aikatawa shi ya tsira daga aikatawa ya kubuta daga aikatawa amma wanahi zai jangolo mar masifa wanahi zai je ya barkato abin idan aka tahi rugun tsumowa sai a hada da hi da bai aikata ba kaga ya jawo mana bala'i ko da haka duk matsalolin mu ne galibi da mun bi Allah da mun zauna lafiya akwai alkaryu da yawa da Allah ya ba mu labarin cewa sun yi imani da Allah Allah ya jiyar da su wani daɗi na lokacin da suka rayu har suka koma ga Allah ba su da matsala mun ji kisar annabi Yunus yadda Allah ya kare yadda suka kare da ubangiji da mutanensa cewa da Allah maɗaukakin sarki mar faɗa a kan guduwa da ya yi Allah ya sake tura shi zuwa ga waɗannan mutane da suka yi imani Allah sai ya ce famatta anahum ilahi sai muka jiyar da su daɗi zuwa lokacin da suka gama rayuwarsu daga ƙarshe muka share su saboda haka ba wani wanda zai rayu rayuwa mai daɗi yasa nan gaba kamar yadda hadisan annabi Muhammadu